assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul musulmin ga wannan tsaraba guzuri mai amfani a saurara a aiki da shi a tura ma wa yan uwa kuma don amfanin kowa da kowa ya Allah duk wanda ya tura ma wa sauran yan uwa musulmai wannan fa'ida mai amfani ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu da muka yi ga baki ɗaya a wannan wata mai alfarma Allah ka biya mishi shi ma nashi buƙatar ya Allah bukatun da aka nema a wannan wata mai alfarma ya Allah ka amsa mana lokutan amsa addu'a lokacin saukar ruwan sama tsakanin kiran sallah da tada ikama sulusi 1 over 3 na karshen dare ranar juma'a daga sallar la'asar zuwa faduwar rana in an yi sujada an sa goshi a kasa. waɗannan duka lokuta ne da Allah ke karban addu'a lokacin da mutum yake kan hanyar tafiya Allah yana karban addu'a addu'ar wanda aka zalunta Allah subhanahu wata'ala yana karba addu'ar iyaye wa 'ya'yansu Allah subhanahu wata'ala yana karba addu'ar mai azumi lokacin buɗe baki wannan addu'a Allah yana karba addu'a lokacin da ka ji zakara yayi tara idan kai addu'a daidai lokacin da yake tara wannan addu'ar Allah subhanahu wata'ala yana karbanta mu rika yin addu'a da farawa da Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mu yawaita fara addu'a da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith mu yawaita fara addu'a da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dukkan addu'a da aka fara aka yi shimfudi da irin waɗannan addu'o'i harshen da baya ƙarya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan addu'a Allah subhanahu wataala zai karbe ta so da waɗannan kawai shimfiɗa ne na mu rika aiki da waɗannan lokuta da kuma irin waɗannan addu'i sha Allah ta'ala za mu dace